Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. Sama da masu zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗinawa dubu ɗari uku ne suka yi tattaki a tsakiyar birnin London a ranar Asabar. A gefe guda kuma 'yan sanda suka kama masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya kusan ɗari da suka fita da niyyar nuna adawa da zanga-zangar. yar hatsaniya ta barke tsakanin 'yan sanda da masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suka taru don su nuna su da tattakin wanda ya faɗo daidai da ranar tunawa da lokacin da aka kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya da kuma tunawa da 'yan burtaniya da sauran 'yan wasu ƙasashe da suka mutu a yakin firayim reshe Rishi Sunak ya Allah wadai da tarzomar da ta ɓarke tare da sukar masu nuna goyon bayan Hamas waɗanda suka yi dandazo suna ta rera waƙoƙin nuna kyamar Yahudawa dauke da allana da riguna da aka rubuta a sakonnin da ke nuna goyon bayan falasdinawa tun kafin tattakin na ranar asabar ake ta tada jijiyar wuya tattakin da ya zamanto mafi girma cikin waɗanda aka yi da nuna goyon bayan falasdinawa tare da yin kiraye-kirayen a dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza bayan da ministan cikin gida suel brebman ta kira gangamin a matsayin na nuna kiyayya da tsigiru ke jagoranta a gefe guda kuma a yau lahadi ake sa ran za a yi wani tattakin yin allah wadai da nuna kyamar yahudawa a paris babban birnin faransa yayin da ake ta cece kuce a tsakanin jam'iyyun siyasa kan waye kamata ya halarci tattakin a kuma daidai lokacin da ake ganin karuwar nuna kyama ga yahuda a sassan kasar ta faransa sama da jami'an tsaro dubu uku za a baza a bin na paris don su tabbatar da tsaro yayin tattakin a cewar ministan cikin gida gerald damanin a jajibin ranar da za a yi tattakin shugaba emmanuel macron ya yi allah wade da abin da ya kira karuwar nuna kyama ga yahudawa a faransa cikin wata wasiƙa da ya rubuta wacce aka wallafa a jaridar le parisien shugaba macron ya ce ƙasar faransa da yahuda za su rika fargaba a cikin ta ba faransa ba ce kazalika faransa da mutane za su rika fargabar zama saboda addininsu ko asalinsu ba faransa ba ce macron ya kara da cewa tattakin da za a yi a yau lahadi zai nuna faransa a matsayin ƙasa mai maɗaurinta ɗaya da take maraba da kowa da kowa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mazauna garin kasin a gabashin ukraine sun yi bikin cika shekara ɗaya da kwato birnin daga dakarun rasha da suka mamaye shi a bara ko da ke birnin bai tsira daga hararen da rasha take kaiwa daga kogin nifro ba mazauna birnin sun ce sun zama jajirtattu wajen shanye duk wani hari da dakarun rasha za su kai kan birnin ma'aikata a garin na kasan sun saba saka rigunan sulke wani mataki na zama cikin shiri da kuma gudanar da ayyukan jin kai a duk lokacin da aka kai musu mamaya kazalika duk da har-haren na rasha mazauna kasan kan fita su yi harkokinsu na yau da kullum kamar sayo abinci ko yin yawo akan keke ko su zauna a gidajen cin abinci da aka buɗe. a ranar asabar rasha ta kaddamar da wani harin makami mai linzami a kan kif babban birnin kasar da yankunan da ke gabashi da kudancinsa a cewar jami'an ukraine tsohon shugaban amurka donald trump ya ce idan har aka sake zabensa a shekarar 2024 zai faɗaɗa shirinsa da ya faro a wa'adin mulkinsa na farko na dakile kwararar baki zuwa kasar shirin da ya ce zai hada da kama mutane a tsare su a wani sansani daga bisani kuma a mayar da su ƙasashensu na asali jaridar new york times ce ta rawaito wannan labari a ranar asabar kan wannan mataki da tsohon shugaban na amurka ya ce zai dauka idan har ya lashe zaben na baɗi rahoton dai ya samo asali ne daga hirarraki da aka yi da wasu mashawartan trump ciki har da steven miller wanda ya jagoranci shirin yaƙi da bakin da ke shiga kasar ba bisa ka'ida ba a cewa jaridar ta times jaridar wacce ta soki shirin na trump ta kwatanta shi a matsayin abin da ba taɓa gani ba a tarihin amurka a wannan zamani duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Muna tare da wakilin muridwan Muktar Abbas daga kasar Ghana kuma ana tattaunawa ne kan batun samun shaidar ɗan ƙasa. inda manyan baƙi suka bayyana irin ƙalubalen da suke fuskanta. a lokacin da ko suna ƙoƙarin sabunta katinsu na ɗan ƙasa ko kuma suna so su karɓi sabo. Bari miƙa ku ga Ridwan. Za mu je wurin sarkin Kwashima. Ga mu gare ka. Manya da muka halarci gauri muna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mun gode da samun wanga dama da za mu ajiye ƙorafe mu domin mun ga alhamdulillahi da wuya mu samu wani matsala amma jama'an da ke tare da mu wanda muke jagoranta su ne koren lokaci za su zo muna sarki ai muna kaza ai muna kaza kai in ka tafi wurin da ganin ka kafa sunanka sai ga wannan abin ka gan shi da sauki amma iyayenmu da yanninmu da yan uwanmu da muke tare da su da'iman tun daga kan takardan haihuwa a turanci ya sunan shi to tun daga kan shi domin eh, sakatare na ya yi sku jika na ne yanzu haka shine asamblin ma nan garin mu shine personal secretary na akan kujera na kamin ya je tsaya ya samu assambilin ma to in ya zo shi kamin wanga in ce labaran je ka duba mutanen ga a kula da su to da karshen ta jifan da ya kai na kamar wata uku da ya wuce ku guda da take zuwa suku can hanyar kasuwa sunan suku ne ban rike ba to madalla ta zo gida ta ce a ba da 356 na ce na menene zilai wai an ce ita ba ta benefit free ranka da idan gori ba ki benefit na an cire kuɗin ma an bata amma sai yayan da ta tambaye ta zulai don ai jarida ce yayan nata shafatu ta ce baba kaka bayar me yasa kan bayar ta ce kaji kaji ka nace kowa eh sai ce mu tashi mu tafi na sa riga na na dauki votin ID card na takardar haihuwa na passport na takardar hospital na duk wani takarda da aka bani matsayina ina dan kasa da wanda aka ba kakansu duka na kwashi da muka je nan nemi ita wanda take kan makarantar na ce ga abin da ya kan wai eh na ce to yanzu dai alhamdulillah tun da dai na samu wanda zai guda mana hanyar garin mu ba ai kaga mun gode amma ga takarduna da na zube mata takarduna ta gani kuma ta jinna an karanci sai ta ce mene la koloyan ne na ce je koloyan ba mu ne wa ufa ne to karanta dai mun ba wurin da dariya to sai ta ɗaya na gudu tana gamba ba akwai yara kamar bakwai da suka fesu wannan abin nan amma iyayensu ba su yi magana da suka zo eh ba su iya su yi magana to gaskiya ba a zo rina ba ni kuma ban yin karambani shiga inda ba tare na ba don kowanne unguwa an cire musu sarkin su da in wani abu ya matse su su kai mishi kuka shi kuma ya je bakin kokarin shi sai sa in yau Allah ya taimake mu mun zo wurin mai martaba shugaban mu na zango mun samu dama sai mu gode mu Allah mu yabi annabi Muhammad mu aje mishi kuka mu wanga abu yana cire mana tuwa kurya Allah baka yawan rai a tashi tsaye a kula muna eh mun gode a cikin neman kamar kaje field form ko kaje neman passport kamar kanda don wa ya fara region the tribe wani abu ne matsayin shi da abin da ake damu mutanen mu kenan abin da ke cimu da tuwa koriya kenan sha tambayi ka ina ka fito wani yare kake yi so shi wani abu ne matsayin shi yana cikin criterion ko ba shi ciki shi ne nawa honorable ben insha Allah na sha ganin kare nisa har na ce ma yan waye na hulana ba don ran da zan je passport officer ce min an hana ni passport saboda kaira na ni hulani ne na ce a tambayi honorable in yana da passport insha Allah ina gani wani abu ne da ya zama himma sunana yakubu musa bari ni ne sakatarin kungiyar na hulana duk duniya na ghana chapter tabital pulaku international shi sa sarakai na gaishe ku ina tsammani sarakai sun ba da dan tarihi ina so mu duka mu jawo hankali mu akwai wani abin da ke tafiya fa ma ana so a yadda tarihin ko kuwa an sani an ki sani ne shi sannan ya kamata dukkanmu mu jawo kanmu inda muka je duka mu ba da tarihinmu kamar yadda babban mu na zangolin ya ba da tarihi duk rayuwar mutum in baka san inda ka hutu ba ba za ka gane inda za ka ba shi sa na ba da wannan bayani ni zan tsaya batun zango ne amma ni zan single out batunmu na hulani na ga saboda mu duk inda muka bulla an san wannan hulani ne babban sarki ya yi tarihi batun sojojinmu da suka zama hulanawa ni na yau ni barat boy ne kakana yana cikin west african frontier force na suka ji first and second world war babana na cikin first regiment na ghana kenan babana ma an haifi cikin barracks ne ni ma aka haife ni barracks na tashi babana instructor ne kamar yadda babban sarki ya faɗi hausa ne na je ana faɗi cikin cikin barracks ne lokacin ba ba jin turancin after independence instructors duka in ba hulani ba ba haushe da har ma na samu labar wanga na tashi barracks mu muna da sajin tunde bayarbe ne instructor ne amma dukkan hausa ke bema kabinan arakan barracks na na tashi sha ce yau wa'annan mutanen nan jikokinsu ‘ya'yansu yau shi a ce ba ɗan kasa ba ne saboda Allah in kai ne ya za ka duba wannan abu wannan abun ke ci mana kwarai ka gani yau ka je ka yi gana kad. da an gan kiran ka kamar dai honorable don yau ya zama honorable wallahi da ba don honorable ba yake wurin an ma sis card document da yake da shi abin da ke faruwa kasa kenan da kana da card an ce akwai abin cafeteria da aka put across da in kana da shi if you have those ones ka qualify ka samu waɗannan dokumentin nan amma da an duba ka kan zango ka sa babban riga ko ko abin nan screening ka daban ne an faɗi maka gaban ka kai you are not a ghanaian je gana ya jube je gana ne akan lokacin da ake hidima independence nan ba baban shi ba kakan shi wurin a zo ta passport office kuma last two months an handcuff ma ɗana daga passport office sunan shi mahmud jawo ina so a discharge bukun babana kakan shi kenan kakan shi discharge bukun babana na kai na aji har yau ga an blacklist da boy nan ba shi eh, passport nan ba yan sista na babba mu dukan mu da sistan shi da mun shi duka bara saka haife mu da idan aka tambaye shi wannan yana ya je renewal wa ne honorable yana da passport for ya use passport for 18 years don yana ya stay belgium ya zo ya je renewal da aka gan shi aka tambaye shi idan aka an haife shi nima ne shi ake an haife shi uye de ne wai me fulani ne don sunan shi mahmud jawo gaba daya aka doki form aka ba national security ka san yan nima ne shi ce san bai yadda shi da aka haka ofin shi shi sa wannan abu sa'annan na uku topic da nake da shi shine enlistment ya'yana cikin mu an je ya qualified up to the graduate masters yana da masters sun je da an ganka sha cire ka cikin layi saboda ka zama fulani ko ko kana kai nod na ne shi sa kaɗan da nake so bayyana kenan na guban ga abun gai very very serious da in ba mu taka yanzu ba Allah yawancin mu duka muna cikin muna cikin ciwo cikin zuciya ran da zamu fita da shi ba mu so har wannan lokaci ya kai salamu alaikum watakila ya zo wani wani ya wani tambaya da mun bukaci lawyer ya yi abin nan shi sa a wannan lokaci mun nemi gaban shi yanzu wane ne ke da ok ga wani da ok sultan bari mu zo wajen sarki sultan muhammad waziri amadu honorable ko ya miss flight shi ba da mun samu sabon flight um, kamar kan da mr bari ya fadi muna face a lot of difficulties a passport office na kai matana babanta libanese ne manta Lebanese fanti ne babanta ya zo ghana 1942 ya aure manta 49 manta babanta ghana aka haife shi ya yi prison da kwamin kuruma. jikanta which is matana sistanta diyanta sunan shi jamal kaga shi balarabe ne complete mun je yi mai passport ni da dan wani ke bayan ga mu apply passport biyar sister shi na ciki an ba sister shi passport shi aka hana shi the only reason da aka hana shi wai doesn't look like a Ghanaian. Na ba da passport mai shi, na ba da passport kakan shi, na can suna son na taba kunnin shi mana kawo. Yet, su hana shi, suka ce a kawo shi for vetting. Na zo da shi five times ba vetting shi ba. Shekaran jiya ce passport office, wa an kwashe an jan ba immigration office. An kai shi, an kai kesin immigration su su investigate. Kagan irin wanga abu yana damun mu. Honorable kamin gafara, ni danka ne, uncle na ne alhaji iddar kuma shi mijin lalla sistan ka ire-iren mu haka nan mu gidan larabawa kuma shi ne muna nan da yawa dana ya je a passport dan ciki na in ka ganshi bature ne flat da ja na interview shi na zaune bayan shi ina english when your english doesn't sound like ghanaian so you're not, you don't even look like, like ghanaian she comes come we learned it from I, I learned the english from your from your, from your president she ce who is your father she said sitting behind me da ya gani ya ce who ya gane ni na ce who are who interview na who ya gane ni I speak five Ghanaian language. How, how many language do you speak? Shi yana zaune. Ya ce kwanyin ba fi passport ya yi fiye halin waya. Da suka gan kamar na ina atakin suna shi suka mai passport da wuri ya wuce. Kaga irin wayannan mutane na nan da yawa in ba su su defend kansu. In ba su su defend kansu. Ka gani sha zuwa hana su alhali writing su ne a su passport. Sai sa wannan abu da Allah a duba muna irin wannan magana. Mun gode. Your Excellency Coordinator Sarakai Kumin Gafara. Sunana Haruna Maiga. Ni political activist ne cikin zango. maganganu da ake fadi nan ga duka mu da muke cikin nan hall ga kowa ya san problem da akwai kowa ba sabon abu ne. kila voice of america ya bamu platform muna muna korowa saboda su yi program su but after the program what mu press conference about a month ago me ya faru bayan wannan problems zango ya fi ababen da ake fadi nan ga is a serious problem in ba mun tashi mun san kan da za mu yi mu ajiye personal interest mu aside it doesn't matter ko mu kawo cnn ko mu kawo bbc still the problem will persist coordinator is helpless me zai yi amma mu sani kwame kuma ya faɗi wani magana wai seek ye first the political kingdom and all other things shall be added unto it da mu aka fara to independence mu duka ina muke cikin political uh, you know, Eh. stake in ghana npp ndc ana use yan zango na kare aje su ni na ban son in personalize ababai amma ina cikin wayanda muka yi hidima cikin npp sosai da ababai ban son in koro maganganu amma the end of the day me faru haka nan muna da yan waye haka nan na cikin ndc kan da ababai ke faruwa mu sani kamar mu wasu kungiyoyin sarakai da muka sani they are too close to power and, and too interested in their, in, in their interest abin da za su samu cikin wannan relationship saboda shi mun san ababai da ke happen cikin zango ababai da muka san in ba mun tashi mun nemi yancin kanmu bayan yancin independence da muka samu cikin ghana ba da maganganu ga zai kai mu she mun tashi mu saya salamu alaikum ga da da dukkan sarakunan da ke ina ji maganin da aka doka haka nan ne especially ma in za ka magana sai ya kama people are getting emotional saboda yana da takaici yana da damun zuciya ni experience na ne ni ma na je renew passport na ba, first time ba ya expire na je renew wallahi ya take na 3 days eh, first, day aka tambaye ni tribe na na ce ni ba ne sunana ina kafe ne accra na ce suka tambayi maganganu da dama karshe wayan kawo futa a yagin mana to sai ban dai gaddama da su ba sai na koma da secondary wayan kawo gana card na kuma koma to wannan rana gaddama dai zai yawa on the third day ni da su wallahi first day ma na hakura ne sosai saboda watakila due process bari dai in follow amma on the third day sai na ga kamar walakanci ake mini shi national security da abin ga passport form na ne ya markwata ni walakan iri da kyar kadda magada magada wanda taddi tukuna na samu kaina aka min passport na ce masa na fito fadama gidan imam abbas still wannan bai bari yarin lent ba na ce masa kuma kakana shi kakana ta wurin uba alhaji umar karki kowa ya san shi ina ji ghana ghana bata samu 70 years ba amma wasu kakannin mu sun mutu ina ji ya fi kaga na mutu 1933 to wannan an ce mai bako dan su ko ji kai an ce mai bako honorable ko kai na ji ba spain ka irin wanga abu ba so da na ji eh, before a contest 2020 election mun ji abin da ya ka problem ne ba wai ba kai kokari ba ka kokarta abin da ya kamata kai kayi amma wai kai dan zango ne isa ba kowa kowa Allah Allah dai gyara mana anan A nan za mu dasa aya a yau inda manyan baƙi irin su sarkin kwashima da sarki Sultan Ahmed Waziri da Yakubu Musa Bari suka bayyana ra'ayoyinsu akan batun samun katin shaidan ɗan ƙasa. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a inda muka tsaya. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin daga Ghana da salomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. zuwa gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka na rayuwar birni da sashen Hausa na murar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lat. Yau shirin ya kawo birnin kuma sai na jihar Ashanti na kasar Ghana inda za mu tattauna da wata baiwar Allah mai suna Aisha Usman. yar jihar masu gabashin kasar ghana ne musamman buku. dalilin da ya sa ta yi kaura daga inda take ta zo nan birnin kumasi shine matsala na rikici wanda ke da nasaba da kabilanci. Eh, za mu tattauna da Aisha ya su ta mana ƙarin bayani kan halin da ta sintanta a ciki daga nan. Eh, Hajji Aisha, eh, yi mini bayani, na daga cikin wasu dalilai sa kika taso daga inda kike kika zo koma shi sannan cikin wani shekara kika taso ka malam zane kuma mana tare su kamar 20 years kenan babana kuma bai da karfin dubon mu muna dai kadan kadan dai shi kamar fadan nan kuma ba wani aikin da muke yin cikin Ya yasa na zo kuma sai almost wani hafi yake na da na zo na. Sa'an na fahimta eh, mahaifiyanki Allah ya mata rasuwa sa'an nan mahaifinki shi kuma bai da karfi sa'annan eh, yawan rikici da ake yi a yankin ku yasa kika yi kaura kika zo nan birnin kuma sai ka zo kuma shekara ɗaya da rabi kenan ya shekara guda da wani abu kenan kamar five months kenan wani hafiya kenan da zo nan kin tuna da mutanen da eh, waɗanda suke kusa da ki da eh, suka rasa rayukansu sakamakon wannan rikici na kabilanci daga ainihin baku Wana tuna diwa yayaninmu na ciki kaman da makwabta na duka eh, su ma suna cikin da fadan yayi ya same su wasu wasu sun fito abin ga daga kira za su gida kaman rasuwa kaman wani abu an yatare su hanya a kashe su kan da ya zo ke. Eh, mu duba eh, da kika zo nan da farko sai wurin wa ya tarbe ki kika zauna wurin sa har ya samu miki aiki. sau ni dai na zo na zo kuma dare ya yi kamar na zo na soko garin ga karfe goma sha biyu. wanda shi na kwanta cikin masallaci ga masallaci na wani kasan ga na kwana gari yawa na yi yawo nema aiki shi na zo ajiya mai zaliyar sakura na turke na aiki na dai takaka ma musu da na wanke kasake na tanyin sun tuka musu abinci su biya ni. na na fahimta kina wanke kwanuka kenan na abinci da ake sayarwa eh, da saura dai hidima na abincin ya su sai a biya ki. Eh, kina da miji? No, no, no. Amma na da samari. To kina da saurayi? Ya. amma ba ki taba aure ba kin taba haihuwa eh, shekaran ki nawa da haihuwa duniya yanzu na da 27 years now shekara ashirin da bakwai da haihuwa duniya eh, lokacin da kike bako sai kina zuwa makaranta na boko ko na arabiya ne wannan duka saboda fadan da ya gama kuma ba mu na ba mu samu lokacin mu yi ana mana na ci ne sabon samu na yi wannan duka ba To kasancewa baki samu kin yi karatu ba ya kike jin shi a jikin ki? Ban jin daɗi ban ji daɗi ba. Mm, da ya kamata ce kamar ni mana yi karatu shi ne very important. Ya kamata ce kamar kai maka karatu da dole ne ko baka yi na babban suku ba ya kamata dole ka yi na karatun Kur'ani ko na yi karya. Isa mm. na fahimta duka don saboda rikicin kabilanci na bako wanda ya sanadiyar hasarar rayukan mutane da dama eh, ya sa baki samu kin nemi ilimi ba. Haka saboda fitinan da suke yi nesa aya mu abin ga mai karatu yanzu kika samu ki koma boko kin koma no no no ni ban yin kowa boko because ba zuwa ya kare ba hali yanzu ana kan yi ana cikin fada ya muna so mu tema muna soro ya ba kowa ma gidanmu kowa ya gudu yanzu, zu gidanmu duka kwaya kuma masa sabila ya ba kowa gidanmu ga kira shi kuma singa. akwai eh, kalubale da kike fuskanta daga nan oh da yawa matsaloli na da yawa inda muke kwana kana da gan rayuwan da ya kamata ce kamar ni ma nayi kaza nayi kaza ma inda kuma Allah ya kaddara ni ke ke nesa ni ma na roke shi noma Kika ce wajen da yake kwana na kiki kwana? Na kwana kikin chos inda muke dafa abincin da muke kwana. Ya kamar aka sai da abinci aka kare aka ce mu gyara wurin nan mu kwanta. Gari ya waye kuma su mu fara yake. To mu duba eh, nasarori fa eh, ko ya za yi dai ai ana dan samun biyan bukata nan da can kudi? To biyan bukata dai na nan because akwai peace of mind. Akwai kwanciyar hankali. me za ki faɗi ma duniya game da batun halin da kika sinci kanki ciki kina da gida kina da gari ga shi kin bar wurin kin gudo kin zo eh, kudancin ƙasar ghana domin na farko ki samu abin da za ki rufa ma kanki asiri gaba baki da irin fada-fada ne bai da kyau yana kuma da mutane baya kuma da yara baya masu neman ilimi masu zuwa ina kuma mutane ga masu bidan like business komi yana hallaka da gari ne. Zion. da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.